أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين anhum rijsa wa taharahum tathira wa ba'd yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata cikin bahasin da ya gabata a darasin da ya gabata mun yi bayani gani da abin da ya shahi kana'a da kuma hakikaninta inda muka nuna muhimmancin kana'a a cikin bayanai na malaman akhlaq hakanan muka bayyana muhimmancin kana'a da kuma hakikaninta da irin tasirin da take doki da shi a cikin bayanai na ma'asumai alaihi wasalam wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance ci gaba da kuma ƙarasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu ta'ala zai yi amfana da mu insha Allah mun yi bayani dangane da kana'a mun ce a bace wadda take ɗauke da tarin falala sannan malaman akhlaq sun yi itibarinta daga cikin manya-manyan ɗabi'u masu tarin ƙima masu muhimmanci wanda tana da abin nan muhimmanci sosan gaske wurin samar da alkhairai da kuma albarkatai na duniya da na lahira shi yasa kenan duk lokacin da mutum ya kasance yana da kana'a to ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya samu kanshi cikin jerin masu kana'a to ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa kenan da sifa kyaukyawa wadda za ta bashi izza wadda za ta bashi daraja wadda za ta bashi natsuwa da kuma raha cikin wannan duniya din kuma ya zamanto ta ba shi kyaukyawan sakamako a ranar tashin alkiyama shi sa za mu ga bayanai daga ma'asumai alaihi musalam suna ishara iri-iri gani da abin da ya shahi muhimmancin wannan sifa ɗin da kuma irin gudunmuwan da za ta iya kawowa a cikin amaliya na gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya shi sa ya zo hadisi daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa hadisin ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 138 hadisi na uku imamu sadiq alaihi salam yana cewa man radiya min allahi bil yasir min al ma'ash radiyallahu anhu bil yasir min al amal to wannan yana nuna mana hakikanin kana'a hakikanin tasirinta da muhimmancinta a cikin al'amari na gyaran ɗabi'u da kuma tarbiyyar zuciya imamu sadiq salam yana cewa duk mutumin da ya yarda da abu kaɗan daga cikin al'amarin rayuwansa dama mun yi ta'arifin kana'a kan cewa shine mutum ya kasance ya isu da abin da yake gwargwado na bukata da kuma abin da yake gwargwado na lalura kada ya zamanto mutum ya wuce iyaka cikin abinci kada ya zamanto ya wuce iyaka cikin abin sawa hakanan kada ya zamanto ya wuce iyaka cikin abin zama watan wurin zama kenan lazim ne ya kasance mutum yana daidaita al'amuransa na duniya gwargwadon bukatar shi gwargwadon da laluran shi saura kenan idan mutum ya yi haka ma'anan shi shine ya yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na rayuwa ya isu da shi bai ingiza shi ba ga neman hiye da haka nan har ma ya zamanto ya afkar da shi a cikin sabo wala azubillah kamar da muke ganin cikin rayuwar wasu mutane saboda rashin kana'a sai zamanto shirye suke su tafka kuma wani irin zunubi ne saboda cimma goransu saboda ganin cewa sun kai ga abin da suke hankoro wanda yake ba abin godiya ba ne ba abin yabawa ba ne a cikin al'amarin gyaran ɗabi'u da kuma tarbiyyantar da zuciya saboda haka imamu sadiq alaihi salam cikin wannan hadisi yana cewa duk wanda ya yarda da abu kaɗan cikin al'amarin rayuwarsa to Allah subhanahu wata'ala kuma zai yarje masa da abu kaɗan daga cikin ayyuka to wannan ke na nuna mana bayan mutum ya aikata farilloli wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masa ya yi shi wannan misali baya da kaɗan ko yawa al'amari ne wanda yake tauƙifi za ka yi ne yadda aka ce kai al misali Allah subhanahu ta'ala ya ce kai sallan asuba a biyu kai sallan azuhur a hudu to idan ya zamanto ka yi wannan salloli din amma saɓanin adadin da Allah subhanahu ta'ala ya ce kai kamar misali a madadin sallah raka'a biyu sallan asuba sai ka ce kai hudu kake son kai ko ka ce kai shidda kake son kai kana ganin kai mai kwazo ne ko hiye da hakan to in kai hakanan bai yi ba Allah ta'ala bai yarda da haka hakanan ka ce sallan azuhur za ka yi misali raka'a uku ko raka'a biyu ko hiye da hakan Allah ta'ala ba zai karan maka ba sai dai ya kasance salloli waɗanda ake ragewa a halin tahiya kamar kenan sallolin da suke da raka'o'i guda hudu ana yin su raka'a biyu a halin tahiya wannan hukunci ne na Allah subhanahu wata'ala kuma rukhsa ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya bayansa a halin tahiya wanda ya kasance kuma wajibi ne zamanto sun yi imtizali da wannan umarni din kuma sun karbi wannan raguwa na Allah subhanahu wata'ala kenan wannan shine abin da ake bukata ga mutum janibin abin da yake farilla yadda Allah ta'ala ya ce ka yi haka nan za ka yi kada ka ƙara kada ka rage amma hadisi yana bayani dangane da sauran ayyuka wanda suka kasance kenan mustahabbai na filfilu da sauransu wannan kenan ko da baka ƙure maleji ba ko da baka yawaita ba sakamakon kana ɗauke da sifa ta kana'a. sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka fiye da abin da ka aikata sai zamanto wannan kaɗan ɗin da ka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi sai zamanto Allah ta'ala ya yarda shi saboda me saboda kana da kana'a kenan za mu iya ganin kenan kana'a ba wani al'amari ba ne wanda yake da sauƙi wani al'amari ne wanda yake mai girman gaske mai daraja wanda zai iya ya baka wani dama a wurin Allah subhanahu wata'ala ya baka wani daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala ko da ko ayyukanka sun karanta kamar yadda muka gani cikin wannan hadisin shi yasa za mu ga daga cikin mawaƙa akwai mawaƙin da yake waƙa yana cewa walaƙad talattu waridal bariyati jahida فإذا رداهم غاية لا تدرك وأرى القناعة للفتى كنزا له والبر أفضل ما به يتمسك wannan mawaƙin yana magana ne dangane da kana'a da kuma siffan kana'a da kuma muhimmancinta yake cewa hakika ya nemi yarda na halittu na bayan Allah subhanahu ta’ala ya wahal da kanshi cikin neman yardansu amma sai ga cewa a shi yardan nasu wani guri ne wani bukata ne wanda yake ba za a cin masa ba saboda bukatan mutane yardan mutane wani abu ne wanda yake mutum ba zai cin masa ba saboda haka sai yake cewa yana ganin kana'a ga saurayi shi ne taska a gare shi ta shine taskan duk wani alkhairai kana'a ga shi saurayi ta idan saurayi ya kasance mai kana'a yana ɗauke da sifa ta kana'a yana isuwa da abu kaɗan cikin al'amarin duniya gwargwadon buƙatar shi gwargwadon lalurar shi to lalle yana ɗauke da taska mai yawan gaske wanda yake taskan nan zai kasance kenan taska na alkhairai taska wanda alkhairai suke bubbugowa da gare shi sannan yake cewa da'a biyayya ga Allah subhanahu wa shi ne yayyan abin da ake riko da shi kina bukatar ya kasance mutum ya kasance yana da ta'a yana da ta'a ga Allah subhanahu wa na biyayya ga Allah subhanahu wa ya riko da haka su san gaske a cikin al'amuran addinin shi hakanan kuma ya kasance yana da kana'a wanda yake shi kuma taska ne sannan ya nisanci neman yardan mutane saboda yardan mutane wani abu ne wanda yake ba za a taɓa riska ba ba sannan ya zo hadisi daga imamu ali alaihi salam shi ma yana cewa tuba liman zakaral maad wa amila lil hisab wa qana bil kafaf wa radiya anillah wannan cikin nahajul balaga ya zo daga cikin bayanan imamu ali alaihi salam ina cewa aljanna ta tabbata ga wanda ya kasance ya tuna da makoma tuna makoma yana da matukan muhimmanci tuna makoma yana daga cikin abubuwan da suke gyara tarbiyyar mutum da kuma ruhiyyar mutum da kuma imanin mutum tuna makoma yana daga cikin abubuwan da suke gina mutum akan tsoron Allah da kuma yawaita ayyuka na alkhairi da nisantar miyagun ayyuka duk mutum da ka ga yana lizamtan ayyuka na alkhairi yana lizamtan tsoron Allah yana nisantan sabon Allah to lalle wannan mutumin tuna lahiran shi tuna makoman shi yana da yawa kuma aljanna ta tabbata gare shi amma duk wanda ka gani ga falansa ya yi yawa nisantan da'an shi ya yi yawa saɓon shi ya yi yawa to lalle wannan mutum ya manta da lahiran shi lalle wannan mutum bai tuna da makoman shi ba saboda haka ba shi ba aljanna wal azubillah kenan tuna makoma na daga cikin abin da yake ingiza mutum ya lizamci tsoron Allah da kyawawan ayyuka wannan kuma zai taimake shi ya zamanto ya dace da rabauta da samun aljanna hakanan kuma wa amila lil hisab yi aiki saboda hisabi saboda in dai ka tuna makoma ka san cewa duk abin da ka yi Allah subhanahu wata'ala zai maka hisabi a kansa in aikin halal ne Allah ta'ala zai maka hisabi a kansa in aikin haram ne Allah ta'ala zai maka hukuba a kansa to lallai dole ya kasance ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka aikata ayyuka na kwarai kuma ka nisanci miyagun ayyuka rashin yin haka zai zamantu ya nisantar da mutum ga aljanna zai zamantu ya nisantar da mutum da sabon rahama na Allah subhanahu wata'ala wa abil kafaf hakanan kuma aljanna ta tabbata ga mutumin da ya kisu da abin da yake isan shi gwargwadon abin da yake isan shi a cikin rayuwa gwargwadon bukatar shi gwargwadon hajar shi ya iso da ita lallai wannan aljanna ta tabbata gare shi wa radiya anillah nan kuma ya yarda daga arzikin da ya zo masa daga Allah subhanahu wata'ala arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya bashi ya yarda da shi ya nemi yardan Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yarda da arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi saboda haka wannan duba aljanna ta tabbata gare shi kenan tuna makoma aiki saboda hisabi isuwa da abu kaɗan yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasama ya baka wannan shine zai baka aljanna shine zai baka kyaukyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala shine zai baka kyaukyawan rayuwa tun nan duniya sannan kuma ya baka kyaukyawan sakamako ranar tashin alkiyama shi yasa ya zo bayani daga imamu ali alayhi salam shi ma zo cikin nahajul balaga yake cewa la takun mimman yarjul akhira bi ghairil amal ya kai bawa kada ka kasance daga cikin waɗanda suke kwaɗayin lahira watan suna fatan su samu aljanna amma ba su wani aiki babu wani ƙoƙari wanda suke yi ganin cewa sun samu haka saboda ba abinda da mutum yake da shi na sakamako sai abinda ya aikata sawa'an cikin al'amura ne na duniya kuma cikin al'amura na lahira ya kulu fi duniya bi ƙauli zahidin cikin al'amarin duniya yana magana yana nuna kansa kamar mutum ne shi mai gudun duniya mai nisantan duniya wa ya amal fiha bi amalin ragibin amma kuma aikin shi yana nuna aiki ne na masu kwaɗayin duniya sabanin abin da yake gayawa in u'tiya min halam yashba idan an ba shi wani abu kaɗan daga cikin al'amuran duniya bai koshi bai isa da shi wa in muni amin halam ya kana hakanan idan aka hana shi wani abu daga cikin al'amura na duniya bai ƙana'a to wannan kenan ya nuna yana aiki ne aiki irin na masu kwaɗayin duniya ba irin masu gudun duniya ba hakanan kuma wannan aikin nashi bai isa ya zamanto ya shigar da shi ba aljanna saboda aikin kwarai musamman nisantan duniya nisantan yawan kwaɗayi cikin al'amura na duniya lizimtan kana'a shine abin da yake ba mutum abin da yake kwaɗayi abin da yake nema na aljanna saboda haka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin bayanan da muka je. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين